akwai rahotanni da muka samu akan titin Zaria Road, State Road, Tukur Road da sauransu akan cewa waɗansu ɓata gari suna yawo da adai sau suna kwace sannan kuma da sanan wayoyin mutane. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni akan cewa ƙara faɗa da sintiri a waɗannan wurare wanda Allah Maɗaukakin sarki ya ba mu nasarar kama waɗannan mutane da kuke gani 'yan sandanmu na Operation Pop Ada wato na kankace kobo a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba CSP Bashir Musa Gwadabe suka tare waɗannan matasa domin gudanar da aiki wanda ana tare su aka same su da waɗannan wayoyi guda uku wanda suka kasa da ba da cikakken bayanin a ina suka samo su daga ƙarshe dai suka tabbatar da cewa dukansu fa wato sun sace su ne na mutane ne da suka wa da sau to bayan an samu wayoyin mun ga kira na mutane wanda gaba ɗaya mun samu masu waɗannan wayoyin wanda ga ɗaya daga ciki zai ba mu bayani a takaice ya aka yi waɗannan wayoyin wato suka bar hannunsa to malam a takaice za ka bamu me faru da kai ne ni sun ɗauke ni daga mushibbat daga daidai titin mushibbat zuwa farawa na ce musu zan yi farawa suka ce min to za su tafi da suka ɗauke ni daidai titin mushibbat bayan sun ɗauke wayatawa muna zuwa sai santin rain oil kusa da cula sai suka ce in yi haƙuri ba nan za su yi ba da Allah na na samu na sauƙa suka tafi to bayan sun tafi kuma na taba wayata na ji babu to ka ji yadda aka yi suka ɗauki wayar to ya ka ji da aka kira ka aka ce ga wayar ka wallahi na yi murna sosai kwarai kuwa saboda na yi murna sosai kwarai kuwa hmm. wannan ba shi ne na farko ba na'am dan tabbas shi wannan na shaida shi ka gane shi kwarai kuwa ya taba ɗauka min infinis to kuma daidai inda na hau wancan ya ɗau wannan wannan ma haka daidai kuma a inda na sauka a nan haka ya tafi wannan ita ce waya ta biyu to kai tsaya mana kai tukunne a ina kake barin wayar har ake dauke ta a gaban aljihuna nake sa gaskiya to da aka dauke na farko me kai kaga kuma baka kula ba wallahi na riga da kawai na shafa'a kawai na manta kawai na kudin wayar ne bai ma wahala shi yasa ba haka bane kawai dai na shafa'a amma tabbas wannan shine da biyu to zai ba mu labari ne mu je ka nuna mana wanne ne shi wannan shi mu je ka nuna mun shi wannan shi zo nuna mun shi wannan ne gashi nan wannan ne eh. to kai mun magana da karfi da karfi eh, ina je me sunanka Muhammad Didda na Muhammad Didda shekarunka nawa 20 Kai ai daga ganin baki da naka a wannan unguwa kake brigade me ne kake sha na shan wiwi da sigari na wiwi da sigari to ka ji abin da mutumin nan ya faɗa na ji me gaskiyar abin eh ga jiya ya hau a da saumu akan yashin manzo je farawa can daga nan muka kun sace wayar ko ba ku sata ba mun sace wayar to bayanin wayar sa baya da ce ya gane ka infinix wallahi ga wannan ba ni bane amma wannan nace ka ni to kun kai shekara nawa kuna wannan fashi na waya ni akalla na ka shekara ina shekara da eh. a ina da ina kuka fi ga shi ne zaria road state road sai kuma otoro duka an taba kama ka an taba kawo ni na. nan an daba eh. to me faru da ka zo eh, da na faru an kai ni kotu daga kotu a kai ni to wani hukunci aka yanke ma an yanke min hukunci iyayena sun biya kai kwanan ka nawa prison din wata na uku wata uku nawa aka biya an biya mai waya dubu hamsin da uku ni ma biya kuɗi dubu mu biya dubu naira dubu saba'in dubu nawa dubu saba'in to da ka fito kuma ya baka dina baka ci gaba to me sunanka Adamu Suleiman da ƙarfi mana Adamu Suleiman Shekarun shekarunka nawa 22 kai da gemun ka ba me da me kake sha ni yanzu ba abin da nake sha a me da me kake sha yanzu ba abin da nake sha ai da ganin bakin ka me ka sha a baya to haka ne baki na dama Eh, baki ne kawai baki na can shi na to da me kake sha da eh da ina shan sigari yanzu amma ba to me kai aka kawo ka nan waya ne muka doka na'am waya ne muka doka ina take ga sanan guda uku ka kai shekara nawa na wannan satan waya a ni ban kai shekara ba to alhamdulillah kamar yadda kuka gani yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a mai da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda kuma fayil ɗinsu na baya da aka gudanar da bincike na wancan farkon wanda ya sata kwamishinan 'yan sanda ya ce a bankaɗo shi sannan a haɗa da shi a ƙara gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Muna amfani da wannan dama mu ba al'umma shawara akan cewa muna kula da dukiyoyinmu. Yanzu ba sa samun damar fitowa su kwaci wayar da makami sukan yi sane ne duk tsautsayin da ya sa wato kawo da ya sauransu za su yi maka sane in ka sa a gefen aljihu ko a gaban aljihu su sace ta. Saboda haka al'umma ana kula sosai ana kiyayewa. Haka zalika duk da ga wani motsi ko hanzari irin nasu kada a yi shiru a yi kokari a sanar a police station da take kusa. ko kuma a kira mu a lambobin waya kamar haka akwai sifili takwas sifili uku biyu hudu ɗaya tara bakwai biyar hudu sai sifili takwas ɗaya biyu uku takwas biyu ɗaya biyar bakwai biyar mun gode mun gode mun gode kamar yadda na faɗa da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci